Mai saurare barkanmu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Za iya cewa shekara ta 2023 ta fara ne da yanayi na matsin tattalin arziki a lokacin da gwamnati ke gab da karewa. Ana sa ran ganin sauyi da zuwan sabuwar gwamnati a fannoni daban-daban da suka shafi tattalin arziki da tsadar rayuwa gami da hauhawar farashi. Jama'ar ƙasa sun sha kokawa da alakanta sauyin yanayi da batun man fetur da darajar naira da wasu fannoni daban da wasu fannoni da dama shin a wani mizani za a auna tattalin arzikin najeriya a shekarar 2023 shirin najeriya a yau ya yi waiwaye da nazarin halin da tattalin arzikin kasar ya kasance a shekara ta 2023 da ke karewa mu fara da jin masana tattalin arziki game da mizanin da za su ɗora tattalin arzikin najeriya a kai Ga tattaunawar sabiti Garba Mustapha tare da Alhaji Abubakar Ali. Idan muka duba a tattalin arzikin Najeriya shekara 2023 to abu ne wanda za ya ce wato ba ƙaramin matsaloli aka shiga ba da kuma wahalhalu. Don kafin a fidda tallafin mai da kuma wannan gwadawa naira darajanta idan aka kimanta da kudaden kasashen waje dama najeriya tana cikin matsi sosai na rashin samun kudin shiga wanda abin da ake ce mata revenue an ta'allaka da cin bashi kafin a gudanar da harkokin gwamnati a hanyar budget kenan da hanyar albashi da sauransu da kuma manya-manyan ayyuka saboda haka da aka zo aka cire tallafin nan na mai da kuma sakarwa naira taimakon da ake mata na tallafa mata to wato ba karamin matsala aka shiga ba dama kuma ga hauhawan farashin kaya musamman na abinci ba karamin matsala ake ciki ba hmm. so idan eh, ka duba wannan matsalolin nan duk a haɗe to shekara 2023 yana ɗaya daga cikin shekarun da yake talakawan najeriya suka shiga hali. wato ba taɓa shiga ba domin yau an waye gari da can zaka ji talaka yana kukan ba kudin aure ko ba kudin suna ko ba kudin sayan rako da sauransu yau da an yi kuka sai ka jana yawa zancen abinci. To misali na ji kamar batutuwan da kai duka sun fi ta'allaka a kan kalubalen da Najeriya ta fuskanta ne dangane da abin da ya shafi tattalin arziki. Ban sani ba ko ka eh. hango akwai wani abu kuma da ya faru da za a iya kallon shi da cewar nasara ce ga yanayin tattalin arzikin Najeriya? da wannan matsin nan da aka samu ta yaya za ka yi magana ka ce ta ina aka samu ci gaba da tattalin arziki tun da ke duk fannonin ka duba an koma baya ne in ka duba darajar naira ne yau an fara tangal tangal tangal naira ɗari hudu ɗari hudu da hamsin zuwa dala guda yau mu waye gari yau ban san jiya ba yau naira sai ka cire naira dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa da hamsin kafin ka samu dalan amerika guda ɗaya kaga wannan ma ba karami abu na dan kana da naira dubu ɗari wata shidan da da ya shige yau darajan shi yana wajen dubu arba'in ne wannan bari ma a kasabce gwari-gwari to ta ina aka samu arzikin hanyar mota aka yi hanyar jirgi aka yi makarantu aka gyara asibiti ya yi kyau kaje za ka sha magani ko ina saboda haka tabarbare wannan ya shafi ko ina ne alhaji abubakar ali wani masanin tattalin arziki kenan To ko shin 'yan Najeriya ya za su kamanta yadda tattalin arzikinsu ya kasance a 2023? Mun ji ra'ayin wasu al'umma game da yadda suka sha fama a wannan shekara. Um, sunana aminu al-hussein amana eto kan shekara ta 2023 mai shirin karewa a bangaren tattalin arziki na wani ƙarshen kai ya iya cewa ya dan fuskanci tasgaro um, na irin faduwar darajin naira kana ga a da kana da kuɗi misali naira dubu biyar ko naira dubu goma wanda kake tunanin za su iya biya maka bukatu amma kuma su ka ga da buƙatar da dubu biyu za ta biya maka watakila yanzu sai naira dubu biyar ko dubu goma za su biya su kaga na hauhawar farashin kaya eh, wannan ya shafe ni gaskiya sosai ehm, abin ina tuna gaskiya na kan ji ba daɗi a da ɗari bakwai kusan lita nawa za ka sha na mai amma yanzu kuma za ka samu ɗari bakwai wataƙil lita ɗaya ce za ka iya samu da sauransu Su abubuwan gaskiya ba daɗi ya shafi eh, ya shafi ta kai tsaye za a iya cewa amma dai alhamdulillah ta bangaren samu to sai dai hamdala ga ubangiji kofofin arziki kan alhamdulillahi muna fatar a 2024 arziki zai yawalta sunana comrades sa'ad shugaban gwamnatin kungiyoyin arewa reshen jihar kaduna wato cng a gaskiya 2023 economically wata shekara ne wadda ta zo da jarabta ga al'ummar ƙasar nan najeriya saboda idan ka yi la'akari da yadda abubuwa suka zo suka zama suka sauya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutane suka shiga cikin ha'ula'i gaskiya abu ne wadda bai yi daɗi ba kuma al'umma suna ji a jika tsakani da allah maganar tattalin arzikin ƙasar nan komai ya lalace abubuwa sun yi tsada wai ba fa maganar ma kuɗin a'a masarufi da abubuwan more rayuwa da sauran yau da kullun tashi kawai suke ba sun yi tashin gauron zabi ne tsakani da allah wanda gaskiya kalubale ne ga ga al'ummar ƙasar nan wanda an shiga cikin wani yanayi gaskiya na matsi gaskiya wannan jintittarin to sai dai mu ci alhamdulillahi amma an ji abin da aka ji to muna fata gwamnati za ta duba ta yi abin da ya dace a tabbatar da abubuwa sun sa an samu sauƙin al'amura na yau da gobe kayan abincin sauka wannan tallafin man a duba wannan gida matatan da aka ce za su fara aiki a yi ƙoƙari a tabbatar da sun fara aiki ko za a samu sauƙin wannan man za a samu sauƙin eh, abinci masarufi da sauran abubuwa sunana nura muhammad sadiq ah, farko dai idan aka yi la'akari da yadda shi kanshi tashin farashin kayayyaki tun daga shigowar wannan shekara za a ga kamar ya tashi da kaso 25 8 zuwa August kenan sannan kuma ga maganar minimum wage har yanzu babu wani canji a kai sannan kuma idan aka yi da la'akari da shi kan shi. gdp na kasar ana maganan kaso biyu bis da digo hamsin da ɗaya in the second quarter of 2023 din sannan kuma bai kai shekarar da ta gabata ba wanda ana maganan eh, kaso uku da ɗigo hamsin da hudu sannan kuma farkon shekarar ko kuma in ce zuwa lokacin da shi mai girma shugaban kasa na yanzu ya karɓi mulki ga maganar cire subsidin nan wanda shi ma yana daga cikin abin da ya ƙara jefa mutane cikin matsaloli abubuwa suka taɓarɓare sannan kuma babu wani cikakken tsari da ita ƙasar take kai ah, na tafiyar da shi din ya kamata a ce kamar maganar da ya shafi dalan nan da kuma samar da sana'u ga mutane da kuma ayyukan yi ya kamata a ce shi ma an mai da hankali a kan shi rayoyin wasu jama'a kenan kan yadda suka kasance a yanayin tattalin arzikin najeriya a 2023 Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta kafar intanet ta trustradio.com.ng da kuma sauran tashoshin FM da kuke jin mu a wannan lokaci a faɗin Najeriya. Madalla. To yanzu abin tambayar shi ne ta ina aka samu tangarɗar tattalin arzikin Najeriya da har yanzu za a iya cewa yana tangal-tangal. Ga ta bakin Alhaji Abubakar Ali a tattaunawar su da Sabitu Garba Mustapha. Dalilai na farko dai wato Sabitu wannan abin ba matsala ba ne wanda za a ce ya faru shekara biyu ko wata shida. Mm. wato abun ya tattara ne kamar gyambo ne mutum ya tashi da gyambo dan kaɗan yana girma yana girma yana zuba hoda yana girma yana zuba hoda yana rufe ta da tsumma da wane ne gyambo yana nan yana cin ciki aka waye gari aka samu mai yiwa wani likita ya zo ya duba sai ga gyambon nan ba karamin gyambo bane katon gyambo ne ya yi zurfi to zai fara gyara Idan ka duba mun ta'allaka akan lalacin shigo da kaya daga kasashen waje. Kullum ana faɗa an sha gwadawa an sha amma an gagara. Hatta kafin rashin tsaron na ya zo dinnan ina dalilin da yake yau a Najeriya za a ce za a shigo da kayan abinci balle ma a kayan sawa duk mutum masana'antunmu na buga kaya ne textile kenan da wajen anguriya ne da wane duk an rufe su ba abin da ake a ƙasar nan komai daga ƙasashen waje an buɗe kasuwan najeriya kowa ya zo ya baje kalin shi kuɗin da kuma ake samun ba wani kuɗin kirki bane ne ake samu wanda yake za ka samu dala ɗin shi yasa wannan abin ba na yau ba ne an dade ana wannan lalacin eh, kuma ba wanda ya yi wani abu shekaru goma baya ne takwas baya ne zuwa yanzu yanzu ai shi wannan sabon gwamnati da ya zo ai ya zo ya hau abu ne wanda yake a dankare an riga an lullube ta an rufe ta kamar yanzu wannan zancen fidda tallafi na kan mai dinnan tun yaushe shi shugaban da ya wuce ake so a cire wani abu ya gagara ya zo aka cire shi aka sa shi wannan shi ya so ya hau kan wannan abu an cire kuma ba tare da an yi wani kyakkyawan shiri ba yadda kake shigo da komai kana shigo da komai naka kana bukatan dala ya za ka ce naira ta je ta nemo a dala ta je ta nemo a kan ta farashi ka duba ko ta hanyar wuta wutar lantarki wani ƙasa ne zai dangana a generator eh, shi ne wai zai tafiyar da harkan abunan industry nata ba zai yiwu ba shekara nawa ake fama da janjar wuta najeriya ka duba girmanta da fadinta da wane ne ana yawa magana wuta mai mega dubu biyar dubu hudu kamar wasan yara wanda yake a wani kasa wani industrial zone ne ma guda ɗaya wuri bangare guda za a bata mega dubu biyar amma ce ƙasar najeriya gaba ɗaya ana fafutuka a kan wuta mega dubu biyar in ta ina saboda haka duk masana'antu ne yanzu duk an rufe ko ina ana shigo da kaya ka je kantunan mu kaya idan ka lissafa goma kaya tara daga ƙasar waje aka kawo shugabanni za ka ga daga hulansu zuwa takalminsu zuwa abin da suke duk daga ƙasar waje aka kawo kuma ana cewa wai za a gyara tattalin arzikin ƙasa za a wa matasa aiki a ina idan kai magana shigo da da kayayyaki daga waje kamar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta zo akwai kayayyakin da ta lissafa ta ce abin takaici ne ake shigo da su Najeriya. Ko da yake gwamnatin da ta zo ta ta Bola Ahmed Tinubu ta sake dawo da su. Ko a wancan lokacin da aka hana shigo da su jama'a da dama sun yi ta bayyana cewa ba a ga wani canji a haɓakar tattalin arzikin ba. Ya ka kalla hakan? Ya duk rufe-rufe ake wannan shi ma zancen wannan kaya arba'in da ɗayan da aka hana shigo da ita ba hana shigo da ita kai ba fa. Cewa aka yi ba za a ba su da dala a bankin tarayya su je duk inda za su samu dala su sayi dala din su shigo da ita to ina bankin tarayya din take da dala kuma akwai abin takaici ne wanda ya shige shekara takwas shugaban kasa ya gagara gyara refinery guda ɗaya da zamu man fetur na ƙasar da muke shigo da man fetur yana minista na fetur kuma shi wannan matatun nan shekara takwas din nan ba wa shekara takwas din nan yi ya faru da mambila ana wo doriri dodo akan mambila shekara hudu ya yi fashola yake cewa ana zancen mambila ko share wurin ba yi ba yanzu mabila ya zo ko kobo ba bayarwa a cikin wannan budget din dalili mabila tana kotu tana kotun duniya ba abin da za a kan mabila ko mabila na guda daya da aka da an tare ita za ta ba arewa ma wuta me ya kashe masana'antun arewa babba abin da ya kashe su rashin wuta kuma aka zo aka saki kasuwan nan kowa ya shigo da kayan da ya ga dama saboda haka duk abin nan san ma kallin ji bari bari menene karin shawarin da zaka bai wa ita wannan gwamnati ta yanzu da ya kamata ta lura da su domin ganin wani abu mai ma'ana a bangaren tattalin arziki a shekarar nan da muke shiga ta 2024 shawara shine da shugaban kasan da bangaren gwamnoni da sauran manyan Najeriya na farko kowa yanzu ya hakura da shigo da kaya daga kasashen waje tun daga yau yau ba gobe ba mm. a daina shigo da kaya daga kasashen waje da motocin da suke hawa da wane ne da tufan da suke sa da abubuwa a daina muki uniform na sojoji ne na mutane na duk wannan masana textiles nan a ta da su a basu a target ya kamata yanzu muna aiki da target ba wani zubeben kwaryan da ake ba kowane bangare a basu timeline a basu target nan zuwa wata kaza wuri kaza za a yi kaza uniform din duk kasan nan a ce to 'yan najeriya abu da textiles ne kaduna textile ne arewa ne santex ne na isolo ne da wane ne duk a basu notice su fara ai a ce an daina shigo da wannan uniforms din nan a nan za a yi boot ne takalma ne wane ne menene a kofan mata nan ga kaduna ga aba da wane ne a abin nan ba za ku ringa shigo da kaya daga kasashen waje ba kuna daukan dalar nan naira nan kuje kuna wulakanta ta ku canja naira daya dala daya dubu ɗaya da ɗari biyu ku ce tattalin arzikin zai kyau ta yaya ku shigo da kaya daga waje ku ce tattalin arzikin zai za ba matasa ka aiki a ina duk wuraren aikin an rufe ta ina ne wani irin abin ne ake yi. kuma su saurare da haka shirin najeriya a yau ya zo ƙarshe a wannan lokaci a madadin abokan aiki musamman sabitu garba mustapha muslim muhammad yusuf nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan daily trust.